Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsi akan mitoci da suka hada da sha shida, sha tara da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana jin mu ta tashar VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba ya makeri ne tare da Jummai Ali muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar matasan arewacin Najeriya suna farin ciki na jin kafa sabuwar ƙasar nan ta Biafra. Mu abu ne na farin ciki a wajenmu kuma dama abin da muke so kenan a tattara a yi su ƙasar nan tasu su tafi su bamu guri. Kaga yanzu ai wanda dai ya zauna nan arewa kaga bai wa kansu bai ya kamata ya kansu adalci tunda dai yan uwansu ga sun kafa kasar su muna kuma dauke da sharihin wasu jaridun ƙasar Ghana sai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk akwai shirin na kasa wanda Usman Ahmad Kabara zai gabatar amma duk sai kun gaba shan labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. Shugaba Donald Trump na Amurka yana shirin gabatar da shawarar wata doka da za ta rage yawan 'yan kasashen waje da ake baiwa katin zama ɗan ƙasa da ake cewa green card da turanci ga waɗanda ba su da ilimi sosai. A farkon wannan shekara, Sanata Tom Cotton da David Perdue suka gabatar da ƙuduran dokar da za ta rage yawan baƙin hauren da ake baiwa green card zuwa rabin miliyan a shekara. yanzu dai mutane miliyan ɗaya ake baiwa katin na green card a duk shekara so biyu shugaba trump yake ganawa da sanatocin guda biyu akan wannan doka wadda ke da niyyar cika ɗaya daga cikin manyan buroron amurka na wa tsarin bakin haure kwaskwarima shugaban ya yaba wannan doka a zaman wani matakin cika alkawuran da ya yi a lokacin yakin neman zaɓe. shaidu gani da ido da jami'an sojan ƙasar sudan ta kudu sun ce akalla mutane shida ne suka mutu a sakamakon wani hari da aka kai a jiya laraba a kan jerin gwanon motoci da suke tafiya tsakanin juba babban birnin kasan da nimuli a yankin kudancin kasar da ke kan iyakan kasar da uganda mai magana da yawon kungiyar sudan people's liberation army ko kuma spla a takaice ya faɗa wa murya amurka cewa farin hula hudu da jami'an tsaro guda biyu da suke rakiyar motocin ne aka kashe. harin na jiya shine mummuna hari na biyar a bana wanda aka kai akan wannan hanya mai tsawon kilomita mai tan tsakanin garin nimoli da babban birnin ƙasar juba to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc fiye da bas bas ɗari da ke jigilar dubban 'yan yakin sa kan ƙungiyar syria da iyalansu jiya laraba suka bar ƙasar lebanon bayan an rataba hannu akan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin syria da kungiyar hezbollah ta 'yan shirya kasar lebanon kafar yada labarin kungiyar hezbollah a birnin beirut ta ba da labarin cewa 'yan kasar syria sun doshi wani yankin lardin idlib na kasar siriya da ke hannun 'yan tawaye da suke fafatawa da gwamnatin syria yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da aka kulla ta kawo ƙarshen fafatawa shekaru uku tsakanin 'yan jihadin siriya da aka danganta da kungiyar alka'ida da ƙawayenta da kuma 'yan tawayen lebanon mummunar ba ta kashin kwanaki shida da aka yi a yankin jirud asal mai tsaunuka na ƙasar lebanon ya sa ɓangarorin biyu suka kulle yarjejeniya a makon jiya da ta tanadi musayar fursunoni da kuma ga gawaki a tsakaninsu. shugaban hukumar zaben kasar venezuela tbc lucina ta musunta rahoton da ke cewa an yi ƙarin gishiri a kan yawan mutane da suka fito jefa kuri'a da ƙarin akalla mutane miliyan ɗaya a zaɓen da ake cacar baki a kansa na majalisa da za ta sake rubuta kundin tsarin mulkin ƙasar. Tabisai Lucena ta ce ikirarin da wani kamfanin fasahar zaɓe na ƙasar Birtaniya ya yi bai dace ba, kuma ta yi barazanar cewar za ta kai karan kamfanin. Shugaban wannan kamfani mai suna Smartmatic Antonio Mugika ya faɗa a birnin london a jiya laraba cewa ko tantama babu ya yi imanin cewa an tafka magudi a zaben sabon ƙididdigar jin ra'ayin jama'a da aka yi ya nuna cewa farin jinin shugaba donald trump na amurka wanda shine ya fi baƙin jini fiye da dukkan shugabannin da aka yi a farkon watanninsa kan mulki yana ci gaba da raguwa jiya laraba jami'ar quinnipiac ta faɗa cewa kimamin kashi 61 daga cikin ɗari. na Amerika da aka nemi ra'ayinsu ba sa goyon bayan manufofi da kuma take-taken shugaban na Amurka. An yi ƙididdiga ce cikin 'yan kwanakin da suka shige lokacin da ita fadar White House ke fama da matsaloli. Domin kuwa a lokacin da ake jin wannan ra'ayi, shugaba Trump ya kori shugaban ma'aikatan fadar Sarins Previous da kuma daraktan sadarwa Anthony Sacramucho, yayin da kuma majalisar dattijai ta yi watsi da shirin wato soke dokar kiwon lafiya soke wadda shugaba trump yake goyon baya dokar da tsohon shugaba barack obama ya rattabawa hannu shekaru bakwai da suka shige labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla ɗaya daga cikin shugabannin matasan arewacin najeriya da suka baiwa 'yan kabilar ibo wa'adin watanni uku su bar arewacin ƙasar biyo bayan barazanar ɓallewa daga najeriya da wasu 'yan kabilar suka yi wanda ake kiran shi alhaji ashir sharif nastura ya bayyana matukar jin daɗinsa jin kafa sabuwar ƙasa ta biyafra ga wakilinmu isa lawal ikara da ƙarin bayani akan haka Ƙungiyar matasan arewacin Najeriya nan da ta bawa dukkanin 'yan kabilar Iban da ke arewacin Najeriya wa'adin da za su tattara nasu ina su koma gida ta ce ta ji daɗin ƙirƙiro sabuwar ƙasar Biafran da 'yan Biafran suka yi. da yake jawabi a wurin wani taron manema labaru a garin Kaduna shugaban kungiyar matasan arewacin Najeriya ta ACAC Alhaji Ashir Sharif Nastura ya ce dama bukatar da 'yan biyafuran suka nuna suna son sai sun yi ƙasar su ne yasa suka ba su wancan wa'adi mu abu ne na farin ciki a wajen mu kuma dama abin da muka so kenan a tattara a ba su ƙasar nan tasu su tafi su ba mu guri kaga yanzu ai wanda duk ya zauna nan arewa kaga bai wa kansa bai ya kamata ya kansa adalci tunda dai 'yan uwansu ga sun kafa kasarsu su dama mu abin da muka fito muka ce kenan tashin hankali ne ba ma so a najeriya tunda wancan karo a kan raba ƙasar nan aka sami yaƙi to wannan karan mu ba masu a kuma samun yaƙi tunda cewa kanu yayi idan ba a basu fara ba sai somali sai ƙasar somaliya ta zama kamar aljanna a kan najeriya kawai kenan za a rusa ƙasa a karkasa ta to mu ba ma san haka to kowace shawara matasan arewacin najeriya suka yanke game da ganin da suka yi da wasu manyan shugabannin arewacin najeriya game da waɗannan da suka bayar na watan gobe su manyan mutane da kaga suna magana da mu suna yi ne wasunsu a tsakani da allah kamar abin da wasu manyan mutane irin su sarkin musulmi suka magana da mu kamar yadda gwamnan borno ko ga wannan satin ya magana da mu su wa'annan suna yi ne a matsayinsu na masu mutunci da tijai kuma wanda suke a kan karaga ta jagoranci wannan yana nuna mutumin arewa san cewar su fa shugabannin can suna goyon bayan abin da mutanensu suke yi ne wannan shine abin da yake nuna duk inda aka yi abu a gabanka baka tsawatar ba ka ja baki kai shiru yana nuna ka goyi bayan abin da aka yi ne so da haka wannan shine babban dalilin da aka ga mun ce har yanzu mu ba mu cire wannan wa'adi da muka bayar ba na cewa zuwa ɗaya ga Oktoba su tattara nasu nasu su koma ƙasarsu. Sai dai fa kuma 'yan kabilar Ibo mazauna arewacin nigeria sun ce ba sa tare da waccan ƙasa ta faran saboda haka su ba inda za su. Barista Chris Noli shine mataimakin shugaban ƙungiyar kabilar iba ta arewacin nigeria. kuma shugaban kungiyar reshen jihar Kaduna. Mu ba mu san da shi ba, kuma ba mu bayan kowa wanda yana irin wannan abu Mu muna, muna zama nan ba wani matsala muna zama muna, muna tare da mutanen arewa muna zauna lafiya da su. To bin in abin da ana so dai ba wai dai a, a raba Najeriya ba ne. Amma irin wannan a ce wani ya ce ya ba da deadline ko kuma yan eh, ibo su bar arewa ko an raba. ministoci ko abin nan duk wannan bai tashi ba to wannan ba mu san wannan ba kuma ba mu goyen ba irin wannan ba na yarda da kai cewa ya kamata a fita a ce ga su mutane ko gwamnoni ko abin nan a ce wannan abin na bai da kyau amma duk da haka ba zai cewa duka muna goyon bayan su bane maganar sanar da sabuwar kasar biyafuran da yan biyafuran suka yi hadda naɗa mukamai ya dama ta jawo cece ce musamman ganin dama wasu shugabanni na ta kokari ne don ganin shugabannin matasan arewacin Najeriya da suka ba da wa'adi ga yan kabilar Ibo zuwa watan gobe su ba arewacin Najeriya sun janye wancan wa'adi don kasar ta ci gaba da ɗinkewa a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To ma dalla a gaida Isa Lawal Ikara. Da yake yau ne jamhuriyar Nijar take bikin cika shekaru hamsin da bakwai da samun 'yanci, to sai mu taya su da wannan wakar. ba da fatan an shakata da wannan faifai waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma karfe uku kenan da minti goma sha uku na dare a nan washington ga shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa ba za ta zama kasa Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. Nakasa ba kasawa ba. A wannan mako za mu tattauna ne tare da ɗaya daga cikin iyayen ƙungiyar nakasassu ta Najeriya wanda za mu tambaye shi mu ji shin labarin da muka samu na kishin kishin ɗin cewa hukumar ilimin bai ɗaya ta UBEC wato UBEC ta shirya yadda za ta yi da ilimin nakasassu domin a samu ci gaba da kuma ƙarfafa gwiwar iyayen yara wanda musamman suka haifi nakasassu. Za mu fara tattaunawa da 'yan ƙungiyar mu ji yaya wannan labari da muka samu su ma ya je musu kafin mu tattara mu je gaban shi darakta. Mm. Shin za ka iya gaya wa mutane wane ne kai sannan kuma daga ina ka fito ka tuna musu? Suna Abdullahi Akilu Jigunu ɗaya daga cikin shugaban na kasassu da muke da shi a nan kasar Najeriya. Mun ji labari ne cewa akwai wani tsari da hukumar bada ilimin bai ɗaya ta UBEC suke so su fito da shi na tallafawa karatu na nakasassu musamman wajen haɗe su a cikin makarantu bai ɗaya da sauransu. Kun samu wani labarin? Eh, mun samu wani labarin saboda ah, gwamnatin tarayya karkashin jagorancin Dr. Ah, Dallo Kagara shine daraktan mobilization ya kokarin gaskiya suna kokarin taimaka mana kasa su ba ba wai a ba makaranta ba ne a hmm. sa su su wayan ma iya na kasa su kai ma'ana yadda za su eh, zaman zaman takiya da na kasa su su yadda su fito da su a makarantu ba wai su boye a gidaje ba yan hmm. wani in ya sami na kasa shi sai boye shi a gida bai su fito ko ko ya yake ji Allah ba shi ɗan kasa shi ko ko yake ba mu sani ba hmm. to dole sai a waya mutane kai sannan ka shigo da ɗanka cikin makaranta mai da shi mutum yadda kuma Allah bai da shi mutum ɗin nan sannan makarantar ya akwai kuɗi da ka ware na musamman sa su ƙara kuɗi da suke badawa da za su ƙara a mai da shi mm. akwai ma private school bayan makarantar gwamnati a inganta iliminsu musamman goragu kurame da makafi ka makarantar karatu musamman ma makafi da kurame makarantar su na wahala koyarwa da karatu da su zaga yanzu an shigo da shi ne da braille machine za a dinga tatin za a dinga koyar ba yaro karatu eh. ko da ma na private school ne ko kuma makarantar gwamnati wanda ba masu abin mm. ga ware su eh. dan idan ka ware gurgu da gurgu ko ka ware ne makaho makaho ne kawai ka mm. ware kuma kurma kurma to bai da wani abokan da yake wannan ma eh. bai da kuma abokan da yake makafin to amma an kada suka yi gwagwarma da masu gani da masu yi Mm. daga masu kafa kaga to kaga ba za ka samu matsala ba wajen wajen rutsa kuma a su abin da su suke so su yi kenan. Eh to amma misali kamar wannan abin in suka yi din ku kuma misali ta bangaren ku a kungiyance me kuke son ku yi dan ganin cewa kun taimaka musu wajen ganin wannan kudurin da suka yi mai kyau ya yiwu kuma yana tafiya yadda ya kamata. Kan rijiya ta bada ruwa guga a hana. Da ba abin da kake su a aka ce eh, haƙa cimma ruwa da ba abin da muke bukata kenan a yi mana to hmm. yanzu abin da ya rage mu kuma shine ya za mu ja hankalin ƴaƴanmu ƴan uwanmu wanda ba su da ya wanda suke neman taimako irin wannan a wasu da kai yana da muhimmanci su tsaya karatu hmm. ba bara ba ko wani abu hmm. a'a ilmancin karatu shine muhimmi a rayuwanka to kaga abin da muke so kaga yanzu sun dan ce mu to yanzu za mu dan gushi ne kaɗan kawai saboda abin akwai ban sha'awa da wani abu ko wani abin da mutum ne da ban sha'awa a eh shi ta gaba tun tana yari ta samu matsala ta ta wallahi yari yanzu ta gama university ta kanta mascom yariyan abin ban sha'a uban ke ɗaukata ni na fashi da kuka ne fashe kuka da ke shi uban ya ɗauke ta haka mm. abin da muke so kenan mm. da daraktan na sama ne mm. babu ne za a hau da guda su hau ubanta ne mahaifi ya ɗauke ta ya goya ta a ba wallahi shi da fashi da kuka kaga abin da muke kira ke kaga akwai inda za a hau dole za ta gona gona ta kaga yi yawa to kaga abin da ba saba gani ba mu iyayen mata suke fuska to kaga wannan ubanki ne ma mm. ya encourage in ta ta makaranta kuma shi goye ta kai ta sama mm-hmm. oh, ya kai ta sama wajen option director mm. kaga abu ban sha'awa ne wallahi haka kwarai kuwa to kaga mm. da za mu samu iyayen mu wanda su dinga eh, encouraging dan mu irin wannan karfafa goyon yara kaga da da bajadi yawa da bajadi a rayuwar mu eh to amma yanzu matsalar shi ne rashin encouraging da muke samu shi ne mu kawo rayuwar mu eh. To yanzu misali mm. ah, akwai kwanaki kungiyar tana ta fafutukar akwai wani taro lokacin da kuka suma kuke maganan za a yi a wasu kasashen Afirka ne. Ah, maganar siyasa ce nake son dan bujiro da ita a ciki. Shin ku ina ta tsaya ta magana cewa kuna son ku gana kasassu a cikin waɗanda ake damawa da su a siyasance domin me ya zama su suke share kansa hawaye ba sai sun je sun ce dan Allah dan Annabi suna magiya ba. dole ne eh, mu fito yadda ake ma ake ba mata a kashi biyar a cikin ah, mai suna a cikin makamai da ake mm. ba da to ma yanzu da shi mm. yanzu muna nan muna tuntuɓa dole sai mutunta mawaka da muke da su mm. eh, yan drama eh, za su taimaka mana da mm. malaman addini mm. eh, za su fito kuma da yan siyasa da kuma kungiyoyi da muke so su taimaka su ga taimake mu don muna nan masu tuba ne a hankali mu fara yi a Kaduna ko kuma fara yi a Abuja sannan mu tafi Ghana mu yi sannan mu tafi Kotonou sannan mu tafi Niger to ga ba karama aiki ne muna bi ne a hankali muna samun masu nuna wakan za su mm. taimaka mana mm. da kuma yan drama za su taimaka su ga mahimmancin da kasassu a cikin al'umma saboda yawanci har yan siyasa ba su gane sai in ana neman an na kasashe da ga an zuwa ta tara mm. ana mai dan Allah da zarar an yawwa da zarar an ci zaɓe kuma shi kenan sai a buge da baku special special assistant ba ma special advisor ba assistant ne za a baka shi ma shawara ce aka ce ya bayar ba wani mukamin sai ya yi kaza wani shawara ce yawa je kada aika ne mm. bai da wani sai a gwamnati ko ga da ba ke nan mm, to dole mu fito yawa mu fito mu na jama'a cewa Qur'an na kasashe fa ba da kasashe bane mm. ba su da kasa ba da kafarta da idanta da kunnanta yawa da kafarta kowa da san kuma tana idan ta tsaji ji haka har yanzu ma muna kokari muna nan muna kokari sai abu ne a hankali kai ka muka sami bukata ba na kai daga ba saboda muka ce zamu yi yanzu kowa ya kudin shi har sai siyasa na ba da kuɗi amma kafin da za a yi zabe to sai mu fito da shi wani abu to kaga yan siyasa za su yi ba dan ana ba dan sa ne makwara mu hmm. to wani ya eh, eh, wani ya kira ni a shirin nan daga irin ba wai a cikin shiri ba irin bayan fage yake ce min shin wannan shiri da muke na na kasa ba kasawa ba suna ganin fa cewa yana dan tsokana kaɗan ta cewa abin da ba shi ma sai ka ga muna ta tattago shi me ra'ayinku akan shirin na kasa ba kasawa ba to mu dai alhamdulillahi wallahi wallahi mun gode ma Allah mun gode ma BOA saboda shirin da kasa ba kasa ba ta san ta fito da su a duniya ba wai a nan Najeriya ba hmm. a duniya su da shi kuma duk wanda kake tsammanin zai jin wani shirin wallahi ji wani shirin hmm. kuma duk wanda kake tsammanin da zai taimaka da taimakawa har in ya ji wani shirin hmm. saboda an tabbatar an fito da kasassu abin da aka yi ba ta kenan an taimaka ba ta yan jiri suka taimaka mata suka to a yanzu to kuma ga wannan eh, na kasan ba kasa ba ta taimaka ba kasassu mu ba da uwa da uba da tauci dan jarida kasar nan saboda dan jarida shine uba mu shine uwa mu shine gata mu a duniya saboda dan jarida na fito da mu ake sa sanin waye da kasashe kuma wani rawa da kasashe taka a cikin al'umma in babu ku wallahi da ba san da mu san kawo ba saboda mun fi da bidiyo da a saurare mu ake ganin hmm. ake ashe gurgu da amfani hmm. makaho da amfani hmm. kurbana da amfani a duniya kaga da iyaye ba su iya ba mu da amfani a ba da da ba yanzu iyaye mu sun fito yau sun san muna da amfani to ya aka aka yi mana amfani rediyon nan Redo ta fitar da cewa muna da amfani wanda har yau makaho zai kanta labarai, mm. gurguwa ta kanta labarai a duniya akwai mata da ta aiki a BBC. Mm. Gurguwa ne. Mm. Haka. Ta ga irin mu da kun ce baka wallahi wanda mai ce muku sai dai godiya da kuma kai da kake president da kuma shugaban shashin hausa na biyo na boss of america hmm. allah ka muku alheri allah biya muku bukatun ku da alheri da abin da aka yi da alheri hmm. to sai ka samu irin wanda aka saka eh, wanda kuma na kira ga jama'a kasu kuskura hmm. dan because idan allah ne zaka da gurgu ba san akwai matsala ba amma kana da baka da gurgura san dole ka taimaka musu to muna godiya da taimaka da kuke dari bisa dari kuma Allah saka muku Allah biya muku bukatu gura alheri to madalla Abdullahi Jigunu muna godiya in Allah ya so ya yarda za mu lalibe shi daraktan hukumar ta ilimin bai dayan ta Ubek mu ji shin wani tanadi da wani tanadi ne da yake akwai sannan kuma yanzu wani sabon abu suke son su gabatar a madadin duk wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Leathers Gresham da ta hada mana sauti Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya Tuma da a gaida Usman Ahmad Kabara yanzu kuma lokaci ne da zan gabatar muku da sharhin jaridun Ghana. zan fara shirin jaridu ne da jaridar da statesman wacce ta yi kanun labarai mai cewar karfafa kungiyoyin ecowas da ta tarayyar afirka ita ce mafita in ji shugaban ghana na na adudankwa a kufa ado jaridar ta ci gaba da rawaito hurucin na shugaba a kufa ado inda yake cewar yayin da al'ummar afirka ta yamma ke gab da kaiwa miliyan 500 kana na afirka baki daya zai kai biliyan biyu tsakanin shekaru 20 masu zuwa tilas ne kowa ya baya ci gaban yankinsa da nahiyar baki daya muhimmanci jaridar das kisman ta ce a cewar shugaba a kufa ado waɗannan adadin na yawan al'umma afirka ta yamma da afirka baki ɗaya yana nufin dukkaninmu mu mai da hankali akan kyautata cinikayya a yankin afirka ta yamma da nahiyar baki ɗaya jaridar ta ce shugaban na ghana ya yi waɗannan hulici ne a lokacin da yake jawabi a wurin wani bukin yayi ɗalibai 25 na jami'an tsaron ƙasa a birnin abuja najeriya sai kuma jaridar daily graphic wacce ita kuma ta rawaito hulicin tsohon attorney general kuma ministan shari'a a ghana martin hamidu inda yake cewa masu rinjayi a majalisar dokoki da kakakin majalisar suke hana shirin shugaban kasa na yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin ƙasar samun nasara jaridar daily graphic ta ce martin hamidu ya zargi bangarorin guda biyu ne da ɗaukar dabaru da za su hana shugaban ƙasa a kofa ado ya aiwatar da alkawarin da yi wa al'umman ƙasar na yaƙi da cin hanci da rashawa jaridar ta ce martin hamidu ya ce hurucin kakakin majalisar a kwana-kwanan nan cewar gurfanar da duk wani mai laifi aiki ne na lauyan gwamnati kadai wannan kalaman na cikin dabaru na hana shugaban kasa yaki da rashawa kamar yadda ya alkawaranta wa al'umman ghana jaridar ta ce martin hamidu ya yi tambaya cewa mai yasa kakakin majalisar ba je yi hankalin shugaban kasa akan wannan batu ba sai ya faɗi wannan magana a bainin jama'a a lokacin da ya amshi bakoncin wata tawaga daga majalisar birtaniya ita kuma jaridar daliga ta bugo mataki da ma'aikatar binciken yadda ake kashe kudaden gwamnati ta auditor general inda shugaban ma'aikatar daniel yahu dumeloyo yake cewar za a sa wasu mutane goma sha ɗaya su biya kudaden ƙasa da suka salwanta a hannunsu jaridar ta ce ɗaiɗaikun mutanen da ake sa ran za su biya kudaden za a ɗora musu ruwa daidai da yadda bankin gane take karɓa har tsawon shekaru da kudaden suka salwanta a hannunsu jaridar daliga ta ce da yake zantawa da manema labarai auditor general mr dumeloyo ya ce akwai ƙarin mutane da hukumar sa za ta ba su takardun biyan irin waɗannan kuɗaɗen kamar yadda kotun kolin ƙasar ta tanadar. jaridar daliga ta ce a cikin watan yuni ne kotun kolin ta umarci auditor general ya fara aikewa da takardun biyan kuɗin ba tare da jinkiri ba ga mutane da suka salwantar da kuɗaɗen da ake zato na ƙasa ne idan muka leka jaridar ganyen ta za mu ga cewar ministan mata da ƙananan yara da kare al'umma otiko afisa jaba ta ce duk iyayen da za a same su sun ba da 'ya'yansu ga masu safaran ƙananan yara to ko shakka babu doka za ta yi aiki a kansu jaridar times ta ci gaba da rawaito kalaman na ministan mata da kananan yaran tana cewar babu wani dalili da zai sa iyaye su ba da 'ya'yansu ga masu safarar mutane don haka duk wanda za a kama ya aikata hakan zai ɗanɗani kudarsa jaridar times ta ce ministan ta yi waɗannan kalaman ne a wurin bikin ranar yaƙi da safarar kananan yara ta majalisar ɗinkin duniya da aka yi a lardin a wutu a jihar tsakiyar ghana da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Muhammad Ahmad Idris ɗan da ke barka buga a jihar Kano, Najeriya. a yau ina so ne amfani da wannan dama domin na ce al'ummar kasar mace Nijar murnar cikar kasar mu shekaru hamsin da bakwai da sabon yancin kai. Ina addu'a Ubangiji Allah ya taimaki kasar mace Nijar da ta Ina kuma kira ga shugabannin mu da cewa su tuna fa da irin nauyin da ke kansu wanda Allah ya ɗora musu na mulkin al'ummar ƙasarmu. Cewa talaka yana cikin wani hali ya kamata su tausaya wa al'umma. na gode sashen hausa na muryar amurka mai magana muhammad ahmad idris dan nijar mazaunin kabuga a jihar kano a tarayyar najeriya assalamu alaikum sashen hausa na boa yusuf baban gaja mai tare da ringin daga jihar jigar najeriya to sakamakon wannan dambarwa da ke faruwa masu rajin kasar biyafara da ake ta ce ku ce a kai to fi sabilillahi mu mun san cewa gwamnati tana tsoron ainihin masu rajin kafa biyafaran nan ba don ba ta tsoron su ba da tuna an mataki wadda na tabbatar inda wata jiha ce a nan arewa take tana san. ta kafa ƙasarta to da tuni an yi awon gaba da masu san su kafa wannan ƙasar an garkame su ko an harbe su amma yau ga su yan biyafara suna cin karansu babu baka a ƙasa ta najeriya an yi hiru an kyale su don haka fi sabilillahi yana da kyau gwamnati ta san matakin da za ta ɗauka domin a kawo wannan ƙarshen dambarwa ta ƙasar kafa biyafara mai magana yusuf baban gaji mai trader ringin daga jihar jigar najeriya salamu alaikum wa rahmatullahi mai magana yusuf taylor gaskiya abin da ke haddasa yawan hatsura a najeriya rashin kewan hanyoyi ne a gaskiya hanyoyin najeriya gaskiya ba su da inganci za ko direbobi kuma suna gudun wuce sa'a da fatan za su gyara abubuwan da yake tafiya daga yasu tela mai hula karamar kuma bali jihar taraba to madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo labarai a takaice Shugaba Donald Trump na Amurka yana shirin gabatar da shawarar wata doka da za ta rage yawan 'yan kasashen wajen da ake baiwa katin zama ɗan ƙasa da ake cewa green card da turanci ga waɗanda ba su da ilimi sosai. Shaidan gani da ido da jami'an soja a ƙasar Sudan ta kudu sun ce akalla mutane shida ne suka mutu a sakamakon wani hari da aka kai jiya Laraba a kan jerin gwanon motocin da suke tafiya tsakanin Juba babban birnin kasar da nimole a yankin kudancin kasar da ke kan iyaka da kasar uganda fiye da bas bas tsari da ke jigilar dubban 'yan yakin sa kan kasar syria da iyalansu jiya laraba suka bar kasar lebanon bayan an rattaba hannu a kan yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin syria da kungiyar hezbollah ta 'yan shiyar kasar lebanon to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu dauki da sauran rahotanni da sauran shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa na muryar amurka musamman ma jomai ali da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ya bada umarni wato solomon abu da injiniyan mu ta wannan safiyar wato zainab abdulrahman baba ya ko makeri ne ke sallama da ko daga nan birnin washington dc a huta lafiya